وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يو أشرين دبوكي قوة رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو لدريه دا أشرين دا ترى وان دي داتي دا أشرين دا شدا قوة ترى شكرا تدبو بي دا تقوى ميلادية za mu ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani a yau a wanda zai zamanto yau ne za mu sauke karatunmu sai kuma allah ya kai mu ta shekarar in allah ya ba mu tsawon rai za mu tashi an karanta kamar da aka ji an karanta mana za mu tashi aya ta 104 faɗin allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratu ali imran wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa na 'anil munkar wa ula'ika humul muflihun Allah ta'ala ya ce wal takum minkum umma a cikin ku wata al'umma ta kasance wato wata jama'a ta kasance a cikin ku ya ku musulmi yad'una ila alkhair wannan al'umma su rinka kira da za su rinka kira ya zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da alma'aruf shine abin sani abinda wato abin da kensa sananne ne a cikin shari'a da hankali wayan hauna anil munkar kuma suna hani ga barin abin ki abin ki shine da aka ki shi a cikin shari'a kuma hankali hankalin an adam na fitra shi ma yayi shaida akan rashin kensa. wa ula'ika humul muflihun masu wannan al'amari su ne waɗanda suke al-muflihun masu samun falah shine babban rabo wato masu wannan aiki su ne masu samun babban rabo wannan aya umarni ne ga al'ummar musulmi kan a cikinsu a kasance an samu waɗanda yake za su rinka yin al'amru bil ma'aruf da annahyu anil munkar wato masu yin aikin umarni da kyakkyawa da da hana mummuna wannan akan tafsirin cewa min dinnan littabi'id ce wato a cikinku a samu al'umma ba dukkan wuninku ne za ku zamanto masu wannan aikin ba a'a waɗansu ne kawai za su zamanto masu wannan aiki abin da yake karfafa wannan tafsiri shine faɗin Allah ta'ala alladhina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atau zaka wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar waɗanda suke idan mun ba su tamkini wato tabbaci ƙarfi da iko a bayan ƙasa suna tsaye da sallah za su wato su tsaye da sallah su ba da zakka su yi umarni da kyakkyawa su hana mummuna saboda haka kaga kuma ba kowa ne Allah yake ba su wannan tamkinin ba juzi'in al'umma ne Allah yake ba su tamkini saboda haka da wannan fassarar ake nuna kan cewa aikin amru bil ma'ruf da nahyu anil munkar ba aikin kowa da kowa bane aikin waɗansu zababbun jama'a ne sune ne al'ulama'u wal umara malamai da masu sarauta fassara ta biyu ta wannan ayar shine ta ɗauki min ɗin nan da cewa min albayaniya ce min ce li bayanil jins kamar wanda take zuwa a fadin kamar wanda ta zuwa a faɗin Allah ta'ala a fajtanibu rijisa min al-awthan wajtanibu qawla zur fajtanibu rijisa ku nisanci dauda min al-awthan wanda take ita ce al-awthan min ɗin nan bi ma'ana hiya wanda ku nisanci dauda wanda wannan daudar ita ce al-awthan su ne gumaka ai ka gaba aya ba tana nufin kan cewa ku nisanci dauda da ke cikin gumaka ba wato abinda ba dauda ba a cikin harkar gumaka shi ba za ku nisance shi ba wannan ma'ana ba zai yi ba shine ma'anar min li bayanin jins to anan ma sai suka ce a wannan tafsirin waltakun minkum ai waltakunu antum ku kasance ku al'ummar musulmi al'umma mai kira zuwa ga alkhairi mai umarni da kyakkyawa mai hana mummuna wato dukkanin musulmi su zamanto masu yin wannan aiki ne to waɗansu malamai sun haɗa fassarar guda biyu wanda yake kuma wannan shine insha Allahu abin da ke sahihi kan cewar akwai nau'i na amru bil ma'ruf wanda sai waɗansu ne kaɗai za su yi masu tamkini tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Abu Sa'id al-Khudri a cikin sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi wa dhalika adhafu al-iman annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ga wani aiki na munkari daga cikin to ya canza wannan aikin biyadihi da hannunsa fa in lam yastati in ba da iko wato in ba da ikon ya hana munkari da karfin hannunsa shine wato wanda ya yi munkarin yana ƙarƙashin sultarsa karkashin sulta shine kamar ɗa a abin nan kamar mai gida dangane da wanda suka yi abin da yake ba daidai ba a cikin gidansa ka zo ka ga a lokacin sallah yayi ana ludo ana karta ana chess ana kallon fim din hausa ana kallon fim din india ka ta da wannan majalisar tsayar ka tashi aje a yi sallah kana da ikon kai wannan kowa ko wanda zai ce ba za ka isa ba to ka gani kana da iko ko kuma kana abin nan kai shugaba ne a wajen aiki ka zo ka kama wani ya yi algus ko wani ya yi cuta ko wani ya yi sama da faɗi ka tabbatar kan cewa ka hukunta shi wannan shi ma kana da iko ka canza wannan da ƙarfinka ko kuma mai mulki ne mai mulki ne saboda haka duk wanda ke ƙarƙashin mulkinka idan ya yi ba daidai ba kana da ikon ka hana ba daidai ɗinsa ba da ƙarfin mulkinka fa in lam yastati in ba shi da iko wato ba shi da sulta fa bi lisanihi sai yayi da bakinsa yayi da bakinsa ya ce wannan abin munkari ne Allah ya hana duk wanda ya yi abu kaza Allah ya ce ga abin da za a yi masa saboda haka kada a yi fa in lam yastati in ba shi da iko rashin ikon shine kan cewa ba shi da ikon ya faɗa da bakinsa in ma saboda cewar ba shi da ilimin yadda zai inkarin munkari ba malami ba ne amma ya san dai wannan abin bai dace ba amma ba shi da hujja bai san inda zai bayyana hujjarsa ba ko kuma malami ne yana da hujja amma yana jin tsoro ba zai iya ba zai iya ba zai iya jure ba zai iya haƙurin abin da zai biyo baya ba kamar alal misali idan yayi za a kulle shi ko za a ci mutuncinsa to wannan an yi masa ruksa ba sai yayi ba wannan an yi masa ruksa amma an yana da karfin imani yayi ko da abin zai same shi tunda an san dama aikan cewa umarni da kyakkyawa da hana mummuna dole sai wata cuta ta samu mutum ya ya aqimi sala wa amur bil ma'ruf wanha anil munkar wasbir ala ma asabak ya kai ɗan wannan dana ka tsayar da sallah kai umarni da kyakkyawa ka hana mummuna ka yi haƙuri akan abin da ya same ka in kai umarni da kyakkyawa ka hana mummuna dama sai an taɓa lafiyarka sai an taɓa dukiyarka sai an taɓa mutuncinka to idan abin da yake mafi dacewa ka yi shine kai hakuri amma in ba za ka iya hakuri ba to sai ka shiru to shine sai ka tafi daraja ta uku fa in lam yastati fa bi qalbihi idan ya ba zai iya ba to ya ki munkarin da zuciyarsa wa zalika adhaful iman ishara ga cewa raunin imani shine zai sanya ka ka kasa inkarin munkari to wannan kaga gaya nuna kan cewar kenan ba duk mutane ne suka zamanto martaba daya a cikin umarni da kyakkyawa da hannu da mummuna ba saboda haka ayar tana nufin dukkaninku ku zamanto masu wannan amma kuma akwai wani munkarin da sai wata ta'ifa ce za ta iya inkarinsa sai wata jama'a ce za ta iya inkarinsa ba kowane munkari ne kowa zai iya inkarinsa ba to don haka ya zama kan cewa ya gudana a cikin tarihin musulunci a rinka samun abin ahalul ihtisab al-muhtasibin masu yin hisba al-hisba shine neman lada ta hanyar umarni da kyakkyawa da hana mummuna da tsare hududu shari'a ba alkali ba ne masu yin hisba tunda shi alkali hukunci yake zartar da hukunci yake a mai yin hisba hana barna yake yi da ƙoƙarin kawo gyara yake yi ta hanyar wa'azartarwa da tambihi da idan akwai barna ya gano inda ake yin barnar in zai iya gyarawa ya gyara in ba zai iya ba ya kai wajen waɗanda za su gyara su gyara hizba ba wai kawai a hana shan giya ba ne a ringa gano inda motar giya take tafiya a ji a maganinta kyakkyawan aiki ne munkari ne ta ne a tsarkake al'umma daga giya tsarkake al'umma ce daga barna mai girma saboda dukkan inda dukkan al'ummar da ake shan giya to ka za ka samu matattarar barna a cikin wannan to amma ba ita ce kaɗai munkari ba musamman yanzu a cikin watan ramadan za ka samu mutane ana azumin watan ramadan amma daga zara an taso daga aiki sun je sun dasa karta ko ludo hmm, watakila ma wani ya zubila waɗansu hadda caca da kwado da sauransu wannan munkari ne da wajibin al'umma ta rinka inkarinsa a ji a yi musu wa'azi amma kuma wa'azin ya zamanto bil hikmati wal mau'izatil hasana da hikima da kyakkyawan wa'azi ba ka je ka nuna musu kan cewa su halakakku ba ne kai ko kai ne na kirki kai ne kullum masallaci kullum darasi kullum tafsiri su ko halakakku ne su ne suke kawo barna a su ne su ne mababbagar annoba a cikin al'umma su ne halakakku a an kai haka ba za su karba daga gare ka ba sai ka bi su ta dukkan hanyar lutufi da tausasawa ka duba haga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da har Allah ne da kansa ya tausaya masa yace fa la'alla ka bakhi un nafsaka Allah ya kunu mu'min la'alla zaka je ka halaka kanka ka mutu saboda damuwa dan ba su zamanto mu'mine ba saboda damuwar da yake yana ganin cewa watakila ya takaita ne wajen kyautata uslubin kira shi yasa mutane ba su imani to haka ya kamata mai yin hizba ya rinka duba kansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da har Allah ya rinka bashi hakuri akan wani to haka ya kamata da uslubi ya kamata a yi kyakkyawan uslubi tunda abin ibada ne neman yarda Allah kake kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ce ma sayyidina Ali sayyidina Ali zai tafi yaki ne fa a ya bashi ana neman fatihi ne da yahudawa fa makiya Allah makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai tafi sai ya ce ya rasulullah uqatiluhum hatta yakunu mithlana ya rasulullah in je in yaƙe su har sai sun zamanto kamar mu wato sun zamanto musulmi kamar mu yace in unfud ala risli fala an hadiya bika Allahu rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am yace tafi gaba gadi ka tafi ka je yi wannan amma ka sani Allah ya shirya da mutum ɗaya a hannunka ya fi maka bisa wato garken kyawawan raƙuma kaga wato ya sanya wannan shi ne manufarsa Allah ya shirya da waɗannan mutanen a hannunsu ba in sassare kan kafirai da arna ba ba ya zamanto wannan shi taninsa ba a sare kan arna a halaka arna kamar yadda waɗansu za ga suna faɗa a'a ka zamanto a cikin zuciyarka akwai rahama rahamar kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam an turo shi rahama ga talibai hatta su ga waɗannan wanda ba su yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama aka turo shi gare su rahamar shine a kyale su karo ba ta aukan su har a ba su damar la Allah Allah ya shirye su saboda haka kai kwaɗayin ya zamanto kan cewa shirya su ta zamanto a hannunka to haka uslubin al'amur bil ma'ruf yake da nahyi anil munkar Da haka wannan ayar dukkan ma'anoni guda biyu din tabbatattu ne kasancewar min li bayanil jins wato dukkan al'umma su zamanta suna amru bil ma'ruf domin akwai amru bil ma'ruf din da babu wanda aka sauke ma a cikin al'umma akwai nahyi anil munkar da babu wanda aka dauke ma a cikin al'umma shine ka kishi a cikin zuciyarka abu aful iman mafi raunin imani kaga kasa da shi sai fita daga cikin addini da haka wannan matsayi na amru bil ma'ruf dukkan al'umma ta musulmi ta zamanto mai wannan sifa mai kin wato mai san alkhairi ce mai kuma kin munkari ce wannan in kai haka shi ma kansa amru bil ma'ruf ne da nahyi anil munkar domin idan kana son alkhairi ba za a zo a haɗa gwiwa da kai ba dan a kawar da wannan alkhairin a cikin al'umma in kana kin munkari ba za a zo a haɗa gwiwa da kai ba dan a yada wannan munkarin alal misali yan unguwa suna nema su yi maganin wani kango da ake yin caca ake fyaɗe ake barna a wajen a cikin al'umma a cikin unguwarsu idan kai a cikin zuciyarka kana da abaful iman ba za ka iya fitowa ka zo ka yaƙi da wannan ba ka zo ka yaƙi wannan munkarin amma kana da abaful iman kana ƙin wannan wannan al'amari ba na son sa wannan abin da ke kawo barna a cikin al'umma kenan sai ka samu waɗansu suna yi kaga ko da ko baka zo ka shiga cikin su ba ka yi musu addu'a ka yi musu fata na gari amma idan baka da wannan matsayin fa to wannan shine matsayin munafikai المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف munafikai maza da munafikai mata suna tare da juna kansu a haɗe yake in ka ga wani a nan a gabas in ka ga wani a yanka ba. kaga wani a can rijiyar zaki ko da ba saba ganin juna ba tare suke haka Allah ya ce ya amuruna bil munkar suna umarni da munkar wa yanhauna anil ma'ruf suna hana kyakkyawan aiki to waɗannan su ne wanda in suka in aka zo za a yi maganin barna sai su ce ku kyale mutane mana da yancin su muna fa ƙasa ɗaya muna fa kasa ce wadda take ta ba mu kowa yanci akwai constitution a ƙasar nan ku kyale kowa ya abin da yake so to wannan ka ji irin wanda suke wannan maganar to wannan su ne waɗanda suka fita daga cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin suna kin ba sa kin munkari ba sa son ma'ruf ba sa yin wannan wato ba su zamanto akallan juz'in ayar shine ya zamanto kai inkarin munkari da zuciyarka haka zalika ma'ana ta biyu wato ku zamanto a cikin ku an samu al'umma da suke wannan wato wajen munkarin da ake buƙatar iko iko imma na ƙarfin mulki wa imma iko na hujja da ilimi to wannan ba kowa ne zai yi ba sai wanda ya samu wannan ikon saboda kaga ayar duk ma'anar biyu ta tabbata a cikinta wannan yana daga cikin hikimar alkur'ani yana daga cikin wato a gwaninta ta allah maɗaukakin sarki wanda za a kawo magana wanda take za ta samu tarin ma'ana mai yawa kuma kowace daga cikin ma'anonin ma'ana ce ingantacciya akwai hadisai da suka zo daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam da suke ƙara ƙarfafa abinda wannan aya ta kunsa abinda ake nufi da alkhair abin da ake nufi da alkhair shine wato kishiyar ashar da yake da amfani a duniya da lahira shine alkhair abin da yake da amfani dukkan ladda dukkan jin daɗi alkhair ne rabauta alkhair ne duka da zai kawar da sharri alkhair ne to al'ummar ta zamanto tana kira ya zuwa ga alkhairi an rubuto daga abu ja'far al-baqir abu ja'far al-baqir muhammad ibn ali ibn husayn a dan mahaifin dan zainul abidin kuma mahaifin jafar sadiq yana daga cikin a'immatu ahlus sunna a'immatu ahlil bait yana daga cikin manyan malaman ahlul bait ahlus sunna waɗanda suke akan tafarkin sunna an taɓa tambayarsa aka ce a wataran aka ji yana kiran sayyidina abubakar as-siddiq yace ah kai ma kana ce masa as-siddiq saboda makiya ahlul saboda makiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu ƙaryar da awar san ahlul bait suna ganin kan cewa duk yan ahalul bait ba za su tabbata ba za ka tabbata kana son ahalul bait ba sai ka ki sahabbai na farko a cikin su sabu abubakar siddiq to shine sai Allah shine sai sai sai Abu Ja'far al-Baqir da suke da'awar cewa ɗaya daga cikin shugabannin su ne limaman su ne sai aka ji ya ce as-siddiq sai aka ce ah har kai ma kana faɗan haka saboda a lokacin nan sun so mu bayyana bid'a su sai ya ce kwarai ina faɗan as-siddiq duk wanda bai kira shi as-siddiq ba fala saddaqa Allahu lahu qawla kada Allah ya taba gaskata zancensa san ya ce dan me ba zan ce masa as-siddiq ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya sa masa wannan suna to shine sai yake an sami yana cewar ma'ana alkhair shine alkhair ittiba'ul qur'an wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito shi mursalan daga daga kakansa sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkhair shine bin alqur'ani da sunnarsa sallallahu alaihi wasallam so da haka ma'ana yad'una ila alkhair ay yad'una ila ittiba'i alqur'ani was sunna suna kira ya zuwa ga bin alqur'ani da sunna wa ya'muruna bil ma'ruf al ma'ruf kamar yadda muka ce shine wato dukkan abin da yake wato alkhairin sa sananne ne a cikin shari'a da kuma hankali akwai abin da yake dukkan ko da babu shari'a hankali yayi shaida ga alkhairin sa kamar adalci kamar kyautatawa kamar tausayin tausayin talaka kamar rahama kamar amana kamar kamewa rashin fitsara rashin batsa wannan ko babu shari'a dukkan hankali na fitira ya yi shaida ga cewa wannan abu ne kyakkyawa almunkar kuma aka sa dukkan abu mummuna a cikin shari'a da kuma a cikin wato alfitratu salima a cikin hankali na fitra amintatta lafiyayya ba amfani da hankalin mutanen yanzu tunda yanzu wani mai hankali ne yana awa cewa yana da hankali watakila ma an bashi babban digiri ya je ya nuna ya je ya rubuta takarda da za a bashi digiri akan nuna kan cewa babu aibi a cikin zina ko a ce an bashi digiri an bashi shaidar ilimi da hankali to wannan hankali ne amma hankalin da yake na karkatattar fitra hankalin dabba hankali ne na dabba ba hankalin dan adam ba mai fitra amma hankali na wato fitra ya yi shaida a kan cewa fitsara ba ta da kyau zina ba ta da kyau maɗugo ba shi da kyau luwatsi ba shi da kyau zalunci ba shi da kyau cin zali ba shi da kyau shiga cikin haƙƙin mutane ba shi da kyau rashin amana ba shi da kyau rashin tausayi ba shi da kyau duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke a ko da ba su zo a cikin shari'a ba yadda Allah ya halicci fitarar halittar mutum ya halicce su da kin wannan to wato mu zamanto masu hani da wannan munkari ne wato al'umma musulmi su zamanto waɗanda yake ba za su yi na ta zauna a cikinsu ba domin idan kowa ya ce daga shi sai kansa ya ce a kyale barna ai kowa addini a abinan kowa kabarinsa daban kabarina daban kabarinsu daban to haka za ta zo bannan ta zo ta cinye ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misalin waɗanda ba sa ba sa yin amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar da kan cewa kamar mutane ne da suka shiga cikin kwale-kwale suka shiga cikin jirgin ruwa aka raba su da yan bene da yan ƙasa yan bene <clears throat> abin nan ruwa yana sama yan ƙasa in suna son ruwa sai sun tafi sun hau sama wajen yan bene sannan za su samu ruwan sha su taho sai yan ƙasa suka ce to maimakon mu rinka wahal da mutane mu rinka wahal da kanmu mu huda mana mu huda rami a cikin allan jirgin ruwan nan sai kawai mu kaɗe ɗebo ruwa daga cikin ruwan teku mu sha a huta to kaga sun sama suna can sama su ce a ale su ai na ƙasa ne su ne a ƙasa su za su lime su ne kaɗai za su lime idan suka ƙyale su suka yi wannan ramin ba dole za su halaka ba to idan ba su kama hannunsu ba sun hana su haka za su halaka to wannan shine misalin munkari a cikin al'umma in kaga mutane suna barna kace a ƙyale su ai ba komai sa da yancin su ba komai sai dai wannan sha'anin zamani ya za a ya ka iya da kanka kabarin su daban kabari na daban to duk za ku zo ku shiga cikin halaka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadithin yake cewa wallazi nafsi bi yadihi la ta'muruna bil ma'ruf na rantse da wanda raina yake hannunsa wallahi lalle ku umarni da kyakkyawa wala tanhawunna anil munkar lalle ku hana mummuna aw la yushakanna aw la yushikanna Allah an yab'atha alaikum iqaban min indihi thumma la fala yastaji thumma latad'unnahu latad'unnahu fala yastajibu lakum wallahi ko dai ku yi haka ko kuma Allah ya kusa ya game ku da azaba ya aiko muku da azaba da ukuba daga gare shi sannan ku yi ta roƙonsa ba zai amsa addu'ar ku ba kaga ko wannan ita ce halaka musiba ta zo ku yi ta roƙo Allah ba zai amsa addu'ar ku ba idan aka idan idan idan munkari ya zo cikin al'umma Allah ya aiko ukuba mutane kashi uku suke zamantowa wanda misalinsu ya zo a kisa bani isra'il akwai masu barna wanda Allah ya nasi akan cewa ya halakar da su akwai masu hani da mummuna su Allah ya nasi akan cewar ya tsirar da su falamma su ma zukiru bihi anjayna alladhina yanhauna anis yayin da suka bar suka de suka ki hannuwa daga abin da aka rinka musu wa'azi kan su bar shi da suka ki Allah ya ce sai muka tsirtar da waɗanda suke hana mummuna na uku su ne wanda su ba su aikata mummunan ba amma ko ba su hana ba suka ce lima ta izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum azaban shadida suka ce ina ruwanku ina ruwanku da za ku rinka wa'azi ga mutane da in Allah ya so ya halaka su in Allah ya so sai ya halaka su ko kuma yi musu azaba azaba mai radadi ku kyale su da Allah ai Allah ya sani ai addinin na Allah ne kyale su ba Allah suke ba Allah Allah Allah ce maganin su to waɗannan su alkur'ani bai yi magana a kansu ba shine abdullahi ibn abbas yake cewa waɗannan su ma allah ya haɗa da su a cikin wanda ya halakar sai dai ranar alkiyama a tashe su a cikin niyyarsu wato idan uquba ta zo sakamakon barna a cikin al'umma tana game waɗanda suka yi barnar da waɗanda suka gani suka yi wanda kawai allah yake tsirtarwa su ne wanda suka hana barna shi yasa Allah ta'ala ya ce wattaqu fitnatan la nan ladina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina uquba azaba masifa bala'i wanda baya ba kawai yana samun waɗanda suka yi barna daga cikin ku bane wanda suke zalunci daga cikin ku gamewa yake sannan Allah ta'ala ya ce wala takunu ladina tafarraqu kada ku zamanto tamkar waɗanda suka sassaba suka rarraba kansu suka rarrabu da juna واختلفوا suka sassaɓa da juna min ba'di ma ja'atuhum min ba'di ma bayan wato hujjoji mabayyana sun zo musu bayan addini ya zo musu wato shiriyar manzanni ta tabbata a cikin su sai kuma san zuciya ya zo yayi sultani a kansu da jahilci da zalunci sai ya zamanto suka saba da juna wannan ya riko da nau'i na addini yace duk wanda bai da wannan abin da nake yi ba to ba shi shine yake bin addini ba kowanne daga cikin su ba wanda ya kama addinin ga baki daya juz'i kawai ya kama wanda ya kama ya rinka alfahari da shi فتقطعوا بين فتقطعوا suka rarraba al'amarin addinin su suka zamanto kungiya kungiya kowa yana alfahari da abin da ya riki to kada ku zamanto irin waɗannan su ne yahudu da nasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yahudawa sun kasu kashi 71 nasara sun kasu kashi 72 al'umma ta za ta kasu kashi 73 dukkaninsu suna cikin wuta sai guda ɗaya kawai aka ce wacce ce ya rasulullah yace wadda ta kasance akan abin da nake a kai da ni da sahabbaina su ne kadai yace alfirqatun najiya cewa suna cikin wuta ba wai suna cikin wuta tare da dawwamammu ba wannan ya danganta da nau'in fandarewarsu da nau'in rabuwarsu daga gabarin gaskiya idan rabuwarsu gabarin gaskiya sun rabu da hatta asalin imani ne to su wannan suna cikin wuta za su dawwama in kuwa sun rabu da gaskiya bid'ar ba ta kai su zuwa ga kafirci ba ta fasikantar da su ne to suna cikin wuta amma ba za su dawwama a cikin wuta ba Allah zai musu azaba gwargwadon fanɗarewarsu da gwargwadon sabansu in kuma ya so ya yafe musu amma waɗanda suke tabbas su ne uh, wanda za su tsira ba za su shiga cikin azabar Allah ba su ne alfirkatun najiya waɗanda suka kasance a kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a kai da shi da sahabbansa to don haka wannan ishara ne wannan maza sallallahu alaihi wasallam ya yi gaya mana abu ne wanda yake alkauni alqadari zai faru kuma a ciki akwai umarni irin na wannan ayar kamar yadda Allah ya ce kada ku zamanto kuma kun rarrabu kamar yadda bani Isra'il suka rarraba suka sassaba da juna a bisa wato son zuciya da hasada da ƙiyayya da neman duniya tsakaninsu duk wannan shine albaghiyu shine albaghiyu bayan kuma wato ayoyi mabayyana sun zo musu wato a cikin wannan akwai ishara ga cewa wahayi da alqur'ani da sunna da ma dukkan wahayin annabawa wahayin da ya zo ma annabawa wato ɗabi'arsa yadda Allah ya yadda Allah ya yi ɗabi'arsa shine yana kawo haɗin kai da haɗin zukata da rashin rarrabuwa da rashin saɓani mai fitar da mutane daga tafarkin gaskiya mai raba mutane da tafarkin gaskiya da haka idan ka ga kan cewa ana da'awar alkitabu wasu suna amma kuma an sassaba an ce ga alkitabu wasu suna to ka tabbatar ba akan alkitabu wasu suna din ake ba ko kuma akwai san rai a ciki san rai shine albaghyu din wato shishigi shine ya zamanto kan cewa akwai nau'i na zalunci a cikin zukata akwai nau'i na fita daga da'ar Allah to wannan shine zai sa sai ya amfani da alkitabu wa sunna din domin tabbatar da alhawa domin shi abinda ake so alkitabu wa sunna ya zamanto shine a sashi a gaba a janyo san rai da fahimta ya bi shi amma yayin da aka ce za a sa san rai a gaba sai dai a lankwasa alkitabu wa sunna ya dace da san rai to a lokacin nan zai zamanto dukkan sharri yana cikin wannan abinda ake so mu ajiye fahimtar mu da ra'ayinmu da al'adarmu da abinda muke ganin mun gada muke a kai ko abinda malam abinda malam wane da malam wane ya gaya mana a zo a sa alkitabu wasu sunna ya zama to shine ma'auni maganar malami alal ra'su wal ain amma matsawar bata saba alkitabu bata saba alkitabu wasu sunna ba dan ka san kowane malami idan ya zama to mai bin san ransa ne wata ran sai ya magana da kowa zai ce mm, mm. wato anya kuma malam haka ne saboda za ka ga yi karo da alkitabu wa sunna zahiri kai kanka za ka ce anya to yayin da irin wannan ta faru to idan ka ce za ka bi malam to a lokacin nan ka ce wato za ka lankwaya alkitabu wa sunna domin ya dace da fahimtar ka da ra'ayinka ka shiga cikin azzalibai to in wannan ta faru to shine sai a fantare daga gaskiya to Allah ya ce kada mu wannan kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu yace gashi abin da zai faru a cikin al'umma in wannan ta faru kar ku zamanto cikin wannan 72 da za su zamanto cikin wuta ku zamanto cikin guda daya wadda take akan abin da nake da ni da sahabbaina wannan hujja ne akan cewa al-isma tana cikin al-kitabu was sunna da kuma ijma'u salaful umma wato abinda magabata na al'umma suka kasance a kai shine abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance a kansa Allah ya ce wa ula'ika lahum azabun azim waɗannan waɗanda suka suka allazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wanda suka wato rarraba suka sassaba bayan hujjoji sun zo musu waɗannan azaba mai girma ta tabbata a gare su ita ce azabar wutar jahannama yaushe wannan azabar za ta tabbata a gare su Allah ya ce yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh a ranar da waɗansu fuskoki suke haske suke kyalkyali wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira fuskoki a wannan rana suna kyalkyali ila rabbiha nazira suna za su yi tsokaci za su yi kallo ya zuwa ga ubangijinsu za su ga Allah za su ga fuskar Allah ta baraka wa ta'ala babu ni'ima da ta kai wannan wa wujuhun yawma idin basira waɗansu fuskoki kuma sun yi duhu sun yi baƙiƙirin ta zunnu an yuf'ala biha faƙira suna tabbatarwa kan cewa wata musiba mai karya ƙashin baya ita ce za ta tabbata a gare su to shi ta ce wannan Allah ya ishara ma a nan wajen wujuhun yawma uh, uh, uh, tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma alladhina swaddat sai aka fara da waɗanda zuka ta fuskokinsu za su yi baki kaga waɗanda fuskokinsu suke yin baki a da imani kuma za a ce musu shin kun kafurta bayan imaninku wato bayan da kun yi imani hujjoji sun zo muku mabayyana sannan kuka juya baya kuka kafurta kuka daina bi shine ai waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat kenan bayan hujjoji mabayyana sun zo musu sai suka saba ga barin gaskiya suka saba suka bar gaskiya fadhuqul azaba bima kuntum takfurun ku dandana azaba saboda kafircin ku da ku kasance kuna yi saboda kafircin da kuka kasance a kansa wato rayuwar ku gabaki ɗaya shine kafirci wato saboda kun juya ma shiryar Allah baya wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum amma kaga waɗanda fuskokin su suka yi haske suka yi kyalkyali fa fi rahmatillah waɗannan suna cikin wata rahama mai girma ta Allah hum fiha khalidun su zasu su dawama a cikin ta ita ce aljanna ita ce rahamar Allah da tafi kowace girma domin ita ce wanda yake jin daɗin ta baya karewa duk ko wata rahama ta Allah wadda ya a nan duniya iyakantatta ce sabanin rahamar Allah wadda ke tara na alkiyama ita ce ta aljanna tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq waɗannan inji Allah ayoyin Allah ne da muke karanta da muke maka tilawarsu muke tilawarsu a gare ka da gaskiya bil haqqi da gaskiya wato da gaskiya alkur'ani ya sauka ba wasa ba ne, ba ba'a ba ne, ba mafarke mafarke ne, ba gane gane ba bane a'a wahayi ne da Allah ya aiko shi da gaske ya aiko shi shi sa saukar sama ta zamanto mai karfin gaske gaske da ke tare da shi har aljanu suka rinka cewa wa anna kunna naqa'udu minha ha maƙa'ida lissan faman yastami' al-ana yajid lahu rasa rasada sama sai da ta yi shaida aljanu suka gane gab da alkur'ani zai sauka gab da wahayi zai soma zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aljanu suka kan cewa sama ga baki ɗayanta muli'at harasan shadidan wa shuhuba an cika ta da wato gadi masu gadi mai tsananin karfi wa shuhuba da kuma taurari waɗanda ake jiba wato da taurari irin wato abin nan a shooting star nan da ake faɗa hmm. tauraro wanda yake za a rinka za a ga yana tafiya da gudun gaske to ya je jefa aljani ne da bokayensa wanda suke kokarin su ji su ji me yake faruwa saboda alkur'ani ya kusan sauka lamari ne wanda yake sammai da kasai da sauran mutane da sauran halitta Allah sai da suka shaida gare shi mala'iku da suka ji shi eh, mala'iku da suka ji sai suka faɗi suna abin nan suna masu rusuna ma ga Allah ma qalu ma da qala hatta idza hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa yayin da Allah idan idan Allah ya magana da wahayi sai mala'iku sai su rusuna suna kaskantar da kai ga abin da Allah ya faɗa sai su suma hatta idza fuzia an har sai idan an yaye musu wannan tukuna suman nasu da suka yi in suka farfaɗo sai su ce ma za qala rabbukum mai ubangijin ku yace sai mala'ika jibril ya ce musu qalu haqq mala'ika jibril ya faɗi cewa ai gaskiya Allah ya faɗa wannan magana ta ta sauko har zuwa ga sauran mala'iku sannan su ji to wannan abin da yake da wannan gagarumin muhimmancin a sama da ƙasa to shine ayoyin Allah da Allah ya sauka da su kaga da gaskiya kenan ya sauka sabanin irin zancen bokaye sabanin abin da wato masu waka suke faɗa da masu tatsuniya da masu shifta da masu kwafa a cikin littafi wanda yake duk zancen banza ne to na Allah wannan tilka ayatullah natluha alayka bil haqq wama Allahu yuridu zulman lil alamin Allah ba mai nufin cutarwa ba ne ga talikai Allah baya cuta Allah yana da ikon ya abin da ya so amma ya hana ma kansa yi zalunci Allah ta'ala ya ce inni a cikin hadithul qudsi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu na sanya zalunci haramun a kaina kuma na sanya shi a haramun a tsakanin ku kada ku cuci juna kada ku cuci juna sannan Allah ta'ala ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ard Allah yana da abin da ke sammai da abin da ke cikin ƙasa na Allah ne shi shi kadai shine fa'idar farawa da walillahi din domin uslubul qasr ne ai wato abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa ba na kowa bane face na Allah wa ilallahi turja'ul umur ga Allah ake mai da dukkan al'amura wato kowane al'amari ga Allah ake mayar da shi karshensa A shi ne hisabi sannan kuma imma ilal janna wa imma ilal na za mu tsaya a nan wajen saboda akwai tambayoyi masu dama wanda yake ake ta bi bashi da za mu yi ƙoƙarin mu amsa waɗanda suka sauƙaƙa mu amsa a nan za mu tsaya a tafsirin wannan shekara insha Allah sai Allah ya kai mu za mu tashi daga kuntun khairu ummatin ukhrijat lin nas in Allah ya kai mu dare da lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kafin na amsa tambayoyin akwai magana akan jingina da ake bi na bashi to a gurguje jingina wato akadi ne wanda ake tabbatar da amincin bashi idan ka ci bashi sai ka bada wani aini wani abu wanda yake za a iya sayar da shi a biya wannan bashin fa'idarta shine cewar idan mutuwa ta zo to kai kana da jingina ba za a ce ka jira sai tukuna an tattara maga an tattara dukiyarsa an ga sauran masu mun bashi sannan a gani idan ta hasa za ka yi ka ɗauki wato wani abu rabo daga cikin bashinka idan dukiyarsa ba za ta iya bin bashin ba sai a baka iya abin da rabonka ya kama daga cikin bashinsa to fa'idar jingina shine kai ba za a yi maka wannan ba in kana da jingina wannan kuɗin da ka bayar na jingina shi za a shi za wannan abin da ka bayar aka bayar na jingina shi za a sayar a biya mai bashi haƙƙinsa ko kuma aka yi masa taflisi ya zamanto ba shi da kuɗi ba shi ya masa yawa ba shi da abin da zai biya ba shi to wanda yake da jingina shi za a shi da jingina a biya shi bashinsa ba za a ce ba abin da zai samu sai iyakacin abin da aka samu aka sayar na abin da ya mallaka ba shi za a bashi haƙƙinsa wannan shine ɗaya daga cikin shine ɗaya daga cikin fa'idodin yin jingina daga cikin fa'idodinta kuma domin ya zamanto ka samu kai mai bada bashi ka samu aminci domin mutane ba sa son rabuwa da dukiyarsu idan ya zamanto cewa aka sami irin wannan inda babu jingina sai ya zamanto kan cewar bashi zai wahalar samu tunda wani zai ce shi gaskiya ba zai iya bada bashi ba amma inda zai ga akwai wani abu wanda za a bashi jingina da zai rike wannan sai ya bashi dan aminci akan cewar kudin sa dai ba za su salula ba ba za su salwanta ba ba zai zamanto ba za a masa salula ba to kaga wannan yana ɗaya daga cikin fa'idodin yin jingina abin da yake ba halatta a sayar da shi ba ba za a yi bashinsa ba ba za a yi jingina da shi ba ba za ka je ka bayar da a tulin giya ba ko shaya kamfanin giya ko shaya banki duk waɗannan cinikinsu haramun ne ba za ka yi jingina da su ba duk abin da yake cinikinsa haramun ne za ka yi jingina da shi amma abin da yake ko da akwai garari a cikinsa za ka iya yin jingina da shi kamar bawa da ya gudu kamar da suke faɗa a cikin tafan fikihu to wannan a cikin kiyasin mu sai mu ce kamar mota da aka sace za ka iya yin jingina da ita tunda watakila za a iya samunta bawan da ya gudu za a iya kamo shi aiko za a iya gano shi saboda haka ya halatta ya zama tukan cewa an yi jingina da shi a jingina za ta iya towa a wajen wanda yake bin bashi ko kuma a wajen amini in tana wajen wanda yake bin bashi to shi ne zai lamunce ta in wani abu ya same ta shi zai lamunce shi zai lamuni idan abin zai iya buya kamar alal misali an baka agogo jingina kaga agogo zaka iya boye shi a gida kace ya bata in aka baka agogo jingina ka zo ka ce ya bata ba za a yi da magana ka ba sai kawo shaida sai ka kawo shaida akan cewa ya bata alal misali ka je ka kawo police report ran da ya bata ka je ka kai rahoto kan cewa ya bata da binciken da aka yi maka da tambayoyin da aka yi maka wajen yan sanda wannan sai ta zamanto bayyana ne amma idan a wajen ko kuma a sanya jingina a hannun wani amintacce ku yi ittifaki kai mai da jin kai mai karban bashi kai wanda kai wanda ka ci bashi mai bada jingina da kai wanda ka ba da bashi wanda za wanda za a jingina ku ce to akwai wani amintacce ne a je a ɗauki wannan jingina a bayar a hannunsa ko a kai kotu ko a kai wajen lauya a je ya ajiye to wannan ya wannan ya halatta idan ya zo in ya bata to kai wanda ka ba da jingina kai za ka ɗauki hasara tunda amintacce ne wal umana fil ladhi yaluna laysu bi shay'in minhu yadmanuna amintattu ba a cewa su yi lamunin abin da aka ba su riko na amana sannan a ya halatta ka sanya sharaɗin ka sanya sharaɗin cewa za ka yi amfani da abin kai wanda ka ba da bashi aka ba ka jingina ya halatta ka sanya sharaɗin cewa za ka yi amfani da wannan abin da aka bayar da ki jingina amma da sharaɗi da sharaɗi sharaɗi na farko ya zamanto bashin da ka bayar na ciniki ne ba na bashin salaf ba ba na bashin kuɗi ba wato juyawa kai ma'ana an zo an yi cinikayya ya zo ya sai gidan ka abin nan ka zo ka sai mota baka biya kuɗin ba sai ka bayar ka zo ka sai mota baka biya kuɗin ba sai ka bayar da jinginar gidanka to a cikin irin wannan bashin za ka iya shakin da cewa kai amfani da jinginan mutum ne je sai mota miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar sai ya kawo dubu ɗari biyar sauran miliyan ɗaya zai biya ya ce to maimakon miliyan ɗaya ga gidana mm, a rijiyar lemo na baya kashi jingina to sai ka ce to ina da sharaɗi zan sa ɗana haya a cikin wannan gidan zai rinka ga abin da zai rinka biya duk wata ya ce to na yadda ba wai ya zauna kyauta ba ya rinka amfani da shi balash mm, abaho a'a da sharaɗi domin wannan abin da sa suka halatta wannan domin ya zamanto bai'un wa ijara ciniki ya haɗu tare da wato ijara ya halatta ka haɗa ciniki da ijara a cikin akadi guda ɗaya amma idan bashi ne wanda ka ɗauko kuɗi ka ba mutum miliyan ɗaya ka ba da jingina gidanka kace amma da in zan yi amfani da shi ko wannawa zai yi amfani da shi to wannan ya zama to min babu salafin jarra naf'a bashi da ya kawo maka wani amfani kamar wato ka ba da miliyan ɗaya ne tare da miliyan ɗayan ka samu amfanin an fifita ka a wajen baka hayar gida gida ne wanda yake kowa yana ƙoƙarin ya same shi duk da yake za ka biya haya amma ka samu amfanin kai aka kaddamar tunda an baka shi jingina ya zama to an baka damar ka zauna haya a ciki inda aka yi istithna'in yanda yake ko da babu sharaɗi za ka iya amfani da a wato abin jingina shi ma wannan ba a ƙaunin jumhur ba shine a hadithin abi huraira da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azharu yurkabu bi nafaqatihi والدر يشرب wa وعلى الذي يركب ويشرب النفقة wato dabba da ake hawa ana hawanta da abin da ake ciyar da ita wato in aka baka jinginar doki ka iya hawansa amma kai za ka ɗauki nauyin cusa kai za ka ɗauki nauyin kiwonsa kai za ka ɗauki nauyin bashi ruwa saniya ko akuya in aka baka ita jingina za ka iya tatsan nonanta ka sha amma ita ma bi nafaqatiha kai za ka rinka ciyar da ita wannan yana daga cikin yana daga cikin wato ruhsa da aka yi domin idan a ce mutum ya ba da jinginar doki ko ya ba da jinginar akuya kullum sai ya taso daga can unguwa uku a ce ya tafi can rijiyar lemo inda wanda yake bin sa bashi ya je ya kai masa abin ya je ya kai ingiri ya je ya kai dusa ya ya je ya aika ciyawa da harawa ta ce da ita tunda in ka bayar da jingina ai abin naka ne saboda haka ciyarwa a kanka yake kai za ka ciyar to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan ruksa yace idan aka baka jinginar abin da yake buƙatar a kula da shi wanda in za a kallafa ma mai shi ɗaukar nauyin kula da shi kuma abin ya ba a hannunsa yake ba akwai mashakka a kansa to kai ka ɗauke masa wannan nauyin ka ce ni zan ciyar da shi ni zan ɗauki nauyin ciyarwarsa da shayarwarsa amma amfanin da ake samu a jikinsa na wani sai dace da ka'ida al-ghurmu bil ka ɗauki nauyi dan haka zaka samu amfani amma in ba haka ba ku a sauran sai da sharaɗi idan ka kasa idan aka kasa biyan bashi to ba wai kawai automatically za a je a sayar da jinginar bane sabanin yadda waɗansu malamai suke faɗa waɗansu malamai sun ce idan idan bashi ne wanda yake na ajali an ce bashi ne na shekara ɗaya shekara ɗaya ta cika ba a biya bashi ba ga jingina tana hannunka ko tana hannun amini sai ka je ka ce ma amini sayar ka biya ni bashi na ko kuma kai kawai ka je ka sayar ka biya bashin inda saura eh, ka ɗauki bashin ka inda saura ka biya mutumin bashi wannan shine kaulin waɗansu malamai amma saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na na rashin na adam ighlaqir rahan cewa wato bashi baya abin nan jingina ba ta makalewa ba a makalci ta wato ba a yin wannan hukuncin gaba gada je a sayar domin a je a biya a haƙƙi a waɗansu sauran malamai suka tafi akan cewa a'a idan bashi ya cika ajalinsa kuma akwai jingina sai ka sanar da wanda kake bi bashi to bashin ka fa ajalinsa ya zo ga jingina a hannuna za ka biya ni ko kuwa baka da hali in ya ce bashi da hali sai ka ce to shikenan sai ka kai wajen alkali ga jinginan da ya bayar alkali shi zai sayar da wannan abu ya biya ka bashin ka ba kai za ka sayar ba ba amini da aka bashi shine zai je ya sayar ba wannan shine kaulin jumhurin malamai duk da wannan hadisin na adamu ighlaqir rahan hadisi ne wanda yake as-sahih mursali ne amma malamai da dama sun yi fatawa da mujibin sa kuma wannan ne yasa aka rinjayar da wannan kaulin akan cewar ba mai jingina baya gaba gadi ya je ya sayar da jinginar mai bashi kai baya yin gaba gadi ya je ya sayar da jingina domin ya cika haƙƙinsa sauran hukunce hukunce kuma a waɗannan tafsilinsu sai an koma cikin wato a littafan fikihu wallahu ta'ala a'lam jingina ana yin jingina ta gona ita ma jinginar gona za ka iya bayar da jinginar gona ko mai gona ya je ya ci gaba da aikinsa a cikin gonarsa amma dai ya mallaka maka ya mallaka maka abin nan dole ne ka yi hauzin jinginar ko da yake idan ka afon idan ka yi hauzin jinginar idan ka mallaka masa ita ya zama tukan cewa ya koma ta dawo ta dawo karkashin kulawarsa ko kulawar wani wanda yake karkashin sa to wannan jinginar ta riga ta ɓaci to amma kamar gona idan ya zama to a tsarin musaka ne kuka yi kai kana da wani abu da kake yi shi ma yana da wani abu da yake yi to shi shikenan wannan kasancewar yana da ikon shiga cikin gona ba zai warware rahan din ba domin hannunka har yanzu yana cikin wannan gona din ai dama ya sabu abin nan a sharaɗin arrahan ya zamanto ma bihi istifa'u haqqin mumkinu ya zamanto wanda yake za a iya cika haƙƙi da shi ne wato kimarsa za ta iya cika wannan za ta iya biyan bashin to ala kyale jingina ga tambayoyi masu yawa wannan ya ce a wani dare aka fara sallar tahajjudi daren 20 ko daren 21 kuma me yasa ba a yin sallar tahajjudi daren sallah wato ana ai ita tahajjudi da ake yi ba wai wata abin nan tana da lokacin da ake fara ta bane a za ka iya fara tahajjudi tun a ranar ashirin me yasa aka keɓance goman ƙarshe da yin tahajjud saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan daren lailatu idan dararen goman ƙarshe suka zo yana rayar da daren baki ɗaya a cikin sallah to ba za mu iya rayar da shi baki ɗaya a cikin sallah ba saboda sai mu sai mu dan kamanta irin ta irin namu rayar da daren saboda haka abin da yasa ake farawa a daren 21 ba daren 20 ba saboda daren 20 yana cikin goman tsakiya daren 21 ku shine shine dare na farko na goman karshe lokacin goman karshe suka shiga an fahimta ran 20 ga wata daren 21 daren sallah kuwa ba a yi masa qiyamu ba a yi masa qiyamu ramadan saboda shi baya cikin watan ramadan daren sallah cikin shawwal yake daga an ce an ga wata to shawwal ya shiga domin dare ake fara lissafi kafin rana shi yasa ake duban wata da magariba ba a duban wata da asuba inda rana ce take fara zuwa sannan dare da da asuba za mu rinka duban wata so da haka masu kokarin cewa daga daga gari ya waye su duba su gani wata ya fito ta gabas dan dan ai rigima da su ko za su ko za su an ga wata ko ba a gani ba to ka gani sun akkasa kabiya a yamma ake duban wata kuma da magariba ba da asuba ba sannan wannan yace yaya ake yin sallar duha sallar walha kamar sauran sallolin nafila ce nafilar rana da nafilar dare raka'a biyu ce kamar yadda ya zo a hadithin abdullahi dan umar da ziyada salatul laili wan nahar mathna mathna sallar dare da ta rana raka'a biyu ce kai raka'a biyu kai sallama kai raka'a biyu kai sallama ku sallar wala hama haka take sai dai za a tsawaita karatu ba za a tsawaita karatu ba wannan mutum yana da yanci amma sallar da tafi kowace alkhairi ita ce sallar da aka tsawaita karatu a cikinta in bar da sallar raka'atayil fajr ita ce ake so a gajarta karatu sannan na ka'a nawa ake yin ta akallanta a biyu domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ambaton Allah ya zauna wanda ya salla asuba sannan ya zauna a inda ya salla ya ta ambaton Allah har rana ta fito sannan ya tashi ya raka raka'a biyu to wannan kamar ladan hajji da umra ne cikakku cikakku cikakku inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ta ga wannan akallanta raka'a biyu amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallace ta raka'a takwas shi yasa malamai suka ce mafi ta raka'a takwas kuma saboda an ruwaito ya sallace ta raka a goma sha biyu ranar da eh, idan bai yi kiyamun layil ɗinsa ba ya zamanto ya yi ta a matsayin ranko waɗansu malamai suke ganin akasarin sallar walaha raka a goma sha biyu ce to amma wannan raka a goma sha biyun ba sallar walaha ba ce sallar ramuwar kiyamun wirdun layil ne don haka sallar walaha raka a takwas ita ce akasarinta kuma ita ce mafi kyawunta kamar yadda ya zo a hadithin ummu hani radiyallahu anha wani na'am ramuwar a'a ba bai shigar da ai saboda sallar raka a goma sha ɗaya yake to sai raka a goma sha biyu domin wutiri ba a yi ba a yi wutiri tunda yana da wurdin dare raka a goma sha ɗaya sai ya rama shi idan wani abu ya sai ya rama shi idan wani abu ya same shi a matsayin raka a goma sha biyu wutirin sai ya cike amma wannan ba walha ce wannan ranko ce ta wurdin dare wanda yake wannan asali ne kamar yadda zo ma a hadithin Umar shi ma yana nuni akan wannan eh ai gashi nan wane ne wani lokaci ake fara yin ta ana fara yin ta daga fitowar rana in ta daga kaidar rumhin gwargwadon wato tsawon mashi shine mita biyu in rana ta rabu in rana ta rabu da sassan kasa da kasa da tsawon mita biyu yawanci suna kiyasta shi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina ladanan madina suna kiyasta shi da minti 20 bayan lokacin hudowar rana yanzu rana tana hudowa shida da kwata wato daga shida da minti a 35 za a fara yin sallar walaha har kafin lokacin fitowar kafin lokacin zawal amma lokacin da ya fi kowanne kyau na ayita shi lokacin da hantsi ya yi zafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake salatul awabin hina tarmudhu al-fisal sallan masu komawa ga Allah sallallahu walha lokacin da wato dan raƙuma yake gudu yana neman inuwa wato zafin rana ya zafin hantsi ya so samun sa lokacin da aka fi so a yi ta kenan irin wajen goma da rabi sha ɗaya sha ɗaya da rabin nan wannan shine lokacin da ya fi kowanne kyau domin ɗaya daga cikin fa'idar a yi ta a wannan lokaci saboda lokaci ne da ake aka dugunzuma wajen harkar duniya a lokacin nan mitin da ake a lokacin ake yi contract da ake yi a lokacin ake yi masu kai komo neman kwangila a lokacin ake yi hmm? masu cinikayya masu karban dila da duk a lokacin ake to kai kuma a lokacin kai sallah sai ya zama cewa masu tuna Allah a cikin gafalallu shi yasa take shi yasa wannan lokacin ya fi kyau sannan me falalar yinta falalar yinta cewa idan ka yi ta a biyu to ka biya sadakar da ake binka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya wayi gari yana da gaba 30 360 ana bin ana bin ka sadaka akan kowace gabar jikinka to idan ka ce subhanallah sau daya ka ka ya samu sadaka daya walhamdulillah sau daya ka samu sadaka daya kai umarni da kyakkyawa ka samu sadaka daya kai hani ga mummuna ka samu sadaka ɗaya ka taimaka ma wani ya dora ka dora masa kayansa akan dabbarsa ita ma kayi sadaka ɗaya to duk abin da zai wadatar daga wannan baki alaikum kai sallah raka'a in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yughni an dalika kulluhu raka'atani min awwalin nahar raka'a biyu a farkon a farkon wuni wannan ɗaya daga cikin fa'idar sallar walha kenan wato in kai kafan shi kanka a wajen Allah a wannan rana sannan fa'ida ta biyu sallar masu komawa ga Allah ne fa innahu kana lil awabina ghafur in takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura idan ku salihai ne Allah ya ce shi Allah mai yawan mai rahama mai tsananin jin kai ne ga masu yawan komawa gare shi al awabun to al awab masu yin masu yin sallar walaha suna cikin su don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul awabin hina tarmudul fisal sallar walaha ita ce salatul awabin da haka wannan ita ma falalatta ce cewa idan kai wannan za ka zamanto cikin masu saurin komawa ga Allah masu yawan komawa ga Allah eh, wanda suke ce mata sallar tsofaffi tsofaffi ne wajen neman lahira sun yi eh, furfura wajen neman lahira ko ba yara ne kuwa saboda sun dawama a akai saboda kai ma ka to irin wannan tsofaffin ai kamar da ake cewa ne a azumin rajab azumin watan tsofaffi ko da yake babu azumin rajab watan sallar tsofaffin nasu shine lokacin azumi sha'aban ba aka ce watan sallar tsofaffi hmm, wannan yana daga cikin inda inda bid'o'i suka suka mummunan suka suka mummunan tasiri akan al'adar Bahaushe yawanci zaka samu irin waɗannan lafuzza na Bahaushe suna da tushe a cikin addini to amma wani lokaci sai ga tasirin hadisai rubabbu da hadisai da basu inganta ba sai ya tasiri akan sakafar malam Bahaushe kamar a nan wajen ya ce ma watan sha'aban watan sallar tsofaffi bayan shi ne watan azumi dan a lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan azumi watan rajab kuwa babu wani abu da ya zo na falalar azumin sa wannan ya ce hadisin da yake cewa wanda yayi kwaikwayon wata al'umma to yana cikin su wannan ya hada da kayan sawa da muke sawa na turawa menene bambancin ah, halwa da oh, tambaya biyu ce abinda ake nufi da wanda ya bi al'umma wato wanda ya bi su a cikin abin da yake na addininsu da kuma al'ada da ta zamanto ta mayyaze su amma wajen tufa ita ma kanta za ta mutum zai iya koyi da su idan ya zamanto babu wata bukata akwai za akwai inda zai zamanto kan cewa idan ka sanya tufa su baka koyi da su ba kuma ba za a kama ka ba a cikin shari'a kamar da shekul islam ya ce idan ya zamanto a cikin sanya tufa su kana raye a cikin su in baka sanya tufa su ba wannan zai sa ya zama kan cewa sun kaurace maka sun nisance ka amma inda zaka sa tifar su wannan zai sa ka janyo su zuwa gare ka har ya zama to ka samu damar da zaka isar da sakon Allah ga zukatan su su musulunta a lokacin nan sai ka sa kayan su dan haka kamar mutum ya je America ko ya je Ingila dan ya sa irin tufafin su domin kar ya zama to daban da su dan ya zama to wannan ya bashi damar da zai kira su zuwa ga addinin sa wannan babu laifi hmm. ah, kamar inda shekul islam ya bayani a cikin iktiba a suratul mustaqim amma asalin abin da aka hana na kwaikwayo kwaikwayon su a cikin abin da yake tabbatatta alamar addinin su ce kamar alal misali ka sanya irin kayan irin kayan fada ko irin kai wannan damarar tasu ka sa doguwar ya kai wannan damarar tasu ko kuma ka sanya cross uba abin nan uwa uba Allah ya kiyashe mu to waɗannan shine idan kai wannan wannan ma zai iya kaiwa ya zuwa ga rudda ga baki ɗaya kamar yadda shekul kamar yadda shehu usmanu ya bayani a cikin littafinsa bambanci tsakanin halwa da itikafi halwa ai ka gabata cikin littafin ka taɓa ganin babun halwa a cikin itika a cikin littafin a cikin sahihul bukhari ko sahih muslim ko cikin risala ko cikin muktasar khalil ko cikin wani littafi daga cikin littafin shari'a ba ka ganin babul halwa sai dai babul itika halwa bid'a ce itikafi shine sunna wannan yana cewa a mazhabin imamu malik an ce mata su haɗe kafafunsu idan sun zo yin sallah hakan bai saba wa hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli a wannan ba wai kawai matabar Imam Malik bane da yawa daga cikin malamai sun ce mace yayin da za ta yi sallah ta zama to mai kakkamewa saboda yadda yanayin jikinta yake idan ta idan ta bubbude jikinta wannan zai iya kaiwa ya zuwa ga bayyana auratta ai ba wai saba ba wai karo suka ci da hadisi ba malaman matabar Imam Malik ba da gangan suka ci karo da hadisi ba sun duba ma'ana ce a ta shari'ar musulunci kan cewa mace wajibi ne ta suturce kanta don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku sallah kamar yadda ku gani ina yin sallah a cikin dukkan wani abu za a yi koyi da shi banda abin da sauran ya na shari'a ya nuna kan cewa ba za a yi ba amma idan mace ya zama to kan cewa ta babba jikinta yadda wani abu na barin jikinta zai fito ya bayyana kaga ya zama to kan cewa sharadin sallar da aka ce abin nan da al'aura da ya zamanto an ce ga yadda sutura da aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mata a atusalli almar'atu fi dir'in wa khimar mace za ta iya yin sallah a doguwar riga da kuma mayafinka yace na'am idan kana dir'u sabigan yughashi dhuhura qadamaiha idan rigar tana da girma tana da fadi za ta rufe saman tafin kafarta kaga kenan abin da ake so mace ta suturce jikinta ga baki daya to ta je garin ta yi sunna ta zo ta keta sharadi kaga ta rusa sallar ta kenan to shi yasa malamai ba sa in suka in suka ga in ka ga malamai sun yi magana kafin kai musu taqibi ka tsaya kai bincike ka san madogaran su ka san makaman su to haka wannan shine makamar waɗannan malamai ba kawai malaman malikiya ba a imam al-bukhari ya faɗa dangane da ummu darda as-sughra cewa wa kanat tusalli kama yusalli rijal tana sallah kamar yadda maza suke yi tace wa kanat faqiha abinda ake abinda yake nufi a cikin galibin ayyukan sallah a cikin galibin ayyukan sallah amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarci mata cewa kada su ɗaukaka sautin su da da talbiya ba amma matan annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke yi idan sun zo sun ga sun zo wajen da yake akwai maza a kusa da su sai su rin sai su sassauta sautin su da talbiya in sun zo inda babu kowa sai su ɗaukaka sautin su saboda haka koyaushe duk wani abu na umarni na shari'a na umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo za a yi shi tare da duba ya zuwa ga sauran al'amura a sauran umarce-umarcen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da hadisi ɗaya ba da dukkan sauran hadisan haka za da adilla da ake taro su a aiki tare da su a wannan ban san shi ba wai mace wai ta buɗe kafar ta wai iblis yana zuwa yana hura mata iska ta gabanta ban san wannan ba gaskiya sai dai ka je ka duba cikin akhbarul jan amma dai a cikin hadisi ban taba ganin wani hadisi da wannan ma'ana ba din ba wannan ce sau da idan ana sallah sai ka ga wasu suna bin sallar a cikin a can waje daya ba za su zo masallaci ko inda ake yin sallar ba musamman 'yan kasuwa masu kasa kaya malam hakan ya halarta ko bai halarta ba wannan bai halarta ba domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Bakara da ya ruku'u kafin ya shiga cikin sau kafin ya shiga cikin sau kafin ya shiga cikin sau yace zadakallahu hirsan wala ta'u Allah ya kara maka kudayin alkhairi kada ka saki saboda ya je ya fara sallah ba a cikin inda musulmi suka haɗe suke sallah ba to kaga idan mutum ya je ya ware shi shi kadai ko su su biyu ko su su uku suka je suka yi sansanin su a daban kaga sun yi abinda abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana abu abubakar ya ce kada ka sake yi dan haka bi halatta ba a mutane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cika sau na daya sannan na biyu sannan na uku wa haka za kuma yake cewa ala tasuffuna kama tasufful malaika ba za ku yi sau ba irin sauran mala'iku aka ce yaya suke yi ya rasulullahi yace ce yatimuna saffal awwal fal awwal su cika sauran farko sannan na biyu sannan na uku amma wanda suka tsallake suka je suka yi wannan sau a can daban kaga ba su yi sallah irin ta sallan mala'iku ba sun saba hadiyar rasul sallallahu alaihi wasallam a cikin bata sallansu su a cikin yin sallansu su wannan ba yana magana akan rashin yin rashin ingancin sallar su bane waɗanda suke bata sallar munfaridi khalfas saf za su bata wanda yayi shi shi kadai nasa sau wanda yake shine sahihi wanda ya ware shi shi kadai yayi sau a can gefen masallaci ko a can shi shi kadai gingidi abin nan a karkashin bishiya ya fi karfin ya tako ya zo ya shiga cikin sau to wannan a bisa sahihin magana sallarsa ba ta yi ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata lil munfaridin khalfas saf babu sallah ga wanda ya salla shi shi kadai a bayan sau kuma ya ga wani mutum yana salla shi shi kadai khalfas saf yace yace istaqbil salatan ka sake sallarka wanda yake wannan shine matabar Imam Ahmad ibn Hanbal kuma wannan shine as-sahih ah, <clears throat> amma idan ba shi shi kadai bane suna da yawa to idan zai yiwu su koyi da liman sallar su ta inganta ba za a ce sallar su ba ba amma idan ba zai yiwu ba su koyi tare da liman misali alal misali gari ne masallaci ne wanda yake babu mai babu mai tayar da janareta ba kamar irin masallacin mu ba daga an dauke wuta akwai mai tayar da janareta za a iya ci gaba da bin sallah amma in ba irin wannan masallacin bane idan wuta ta dauke shikenan bin liman ma ya dauke to idan wannan irin wannan ne ya faru sallar mutum ba ke ba domin sharaɗin bin liman in imkanul iqtida'i bil Liman yuwar ai koyi da shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al imamu li yutamma bi an sanya liman ne dan ai koyi da shi dan kan ba za ka yi koyi da shi ba liman bai zama to limamin ka ba wannan yace dan Allah wannan yar uwa ce cikin mata take cewa mu mata muna da buƙatar da a faɗakar da mu akan muhimmancin haɗa sauri sannan kuma idan za mu haɗa ta baya za mu fara haɗawa ko kuma ta gaba wasu alaikum wato wannan ta kawo nukta muhimmiya kwarai da gaske da ta sa ni tunani a ciki amma kuma ban samu na yi bincike a kai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sufufir rijali awwaluha wa akhiruha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufir nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha sawun da yafi kowanne alkhairi na maza ne na farko wanda ya fi sharri kuma na ƙarshe sauran da ya fi kowanne alkhairi na mata na ƙarshe wanda ya fi kowanne alkhairi in sharri na mata na farko to da kaga mafhumin wannan ya nuna kan cewa kenan wanda ya zo sallah wadda ta zo sallah da wuri daga baya baya ya kamata ta tsaya ba daga gaba ba to amma gaskiya ban ga nassi na malamai ba akan wannan kuma tunda naga tambayar nake kokarin nake cewa zan bincika in gani cikin littattafan shuruh na hadith ko zan iya abin ko zan samu bayani amma wannan fahimtar a zahirinta fahimta ce akan hanya to amma abin da kawai rikicin shine kan cewa idan aka fara sau ta baya in ya cika ya za a zo a wuce a ji a yi sau na biyu game da mata hmm? idan an ce na farko in suka tashi fara sauwun su fara daga sauwun ƙarshe shine zai zama to shine a matsayin tsawon farkonsu. sannan wanda zai zo na gaba to in tsawon farko ya ga sai an zo sai ka tura wani kenan ko kuma ko ta tunkuɗe wani ko kuma ta ce abin a bada hanya a wuce sannan za ta wuce to wannan shine mahallin nazar insha Allah za a yi bincike na'am ai shine ba a cika ai cewa a tin musaffal kanu yutimuna saffal awwal far awwal suna cika sawun farko sannan na biyu a cika shi tab makil sannan na biyu amma saboda ka san mu kan mu kawai muna samun wannan a wannan masallacin nan din nan inda liwan yake mutane suna son tsayawa a wajen sai ga waje can can kuriya babu ba a cika sawu na biyu ba amma mutane suna ganin kamar in suna nan wajen din an fi yin sallar da su saboda haka ba za su je su ga cikin wannan sahun ba a ka je can gefen dama ko gefen hagu din ka cika don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sahun irin na mala'iku sai na biyu ya cika kafin a zo a cika na uku kuma akwai hadisi ko da yake dai ba'if ne cewa wanda ya wanda ya sada sau Allah ya sa abin nan shi ma Allah ya sada shi wanda ya yanke shi Allah ya yanke shi to in kai taki dan ka je ka cika sau aikin ibada ne wannan abin da kai eh su ma mata haka za su haɗe su ma sauran su kamar na maza ne babu bambanci na'am za ka iya ruku'u sannan ka taho a sunkuye ka shiga cikin sau kamar yadda aka rito daga fi'ilin sahabbai daga cikin su akwai zaid bin thabit da abubakar kamar yadda abubakar a cikinsu akwai zaid bin thabit shi na rike da sauran sama daga cikin sahabbai sun kasance suna yin haka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam su yi ruku'u sannan su su tafi a sunkuye har su shiga cikin sau domin kwaɗayin su samu raka'a babu laifi mutum zai iya yin wannan amma tafiyar kata da zamanto a ce daga can bakin kofa ka to har zuwa wannan sau na nan wajen kasan tafiyar ta wuce hankali don haka malamai suka kayyade da kan cewa idan ya zamanto bai fi taki biyu ko uku ko bai fi taki biyu ko uku ko makamancinsa ba wannan kuma ya ce mana ya halatta liman ko mutum ya yi sallar tarawi har wuturinta kuma ya tashi yin sallar qiyamul layl zai kuma yin wutarin a dare musamman a cikin goman ƙarshe cikin watan ramadan wannan mun ansa tambayan nan ba so ɗaya ba so biyu ba wannan ya ce bambanci tsakanin sallar farilla da nafila a yayin da mutum ya yi rafkanwa dukkaninsu asalinsu ɗaya ne da sallar farilla da nafila duk ɗaya ne wajen rafkanuwarsu yadda za ka gyara sallar farilla haka za ka gyara sallar nafila wannan ya ce idan mutum ya ɗauki azumi a najeriya sai ya tafi saudiya inda zai yi sallah inda zai sallah karama a can kuma an ɗauki azumi da kwana ɗaya a najeriya kafin a ɗauka a saudiya to idan aka ga watan sallah a najeriya zai ajiye azumin ne ko kuma idan azumin sa ya cika talatin sai ya ajiye tun da watan musulunci baya wuce kwana talatin kuma saudi suna yin azumi talatin me abin yi idan mutum ya je waje zai yi aiki da hukuncin su saboda idan mutum ya je in ya je saudiya almanzala sallallahu alaihi wasallam ya ce as yawma yasumun nas azumi ran da mutane suke azumi wal fitr yawma yufṭirun nas shan azumi ran da mutane suka sha suka sha saboda haka ran da suke shan azumi a can ran nan zaka sha to ya rage idan ya zamanto kai ya zamanto zaka yi azumi 31 yaya za ka yi abin da yawancin malamai suke abin da waɗansu malamai suke cewa shine kan cewar a zaka sha azuminka amma ba za ka bayyana ba za ka sha azuminka amma ba za ka bayyana ba hmm. saboda kada ya zamanto an turce ka to amma as-sahih yadda fatawar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ta zo shine kan cewa azumi zaka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sawm yawma yasumun nas wal fitr yawma yafturun nas a wajen ka ba ranar fitr bace saboda haka wancan ƙarin ƙarin rana ɗaya da ka samu wannan ta zamanto maka azumin nafila da ya wajaba ka yi shi saboda ka aiki da wannan hadisin don wannan rana a hukuncinka hukuncin ramadan ce sai dai in ka sha za a ce sai ka yi kafara to saboda saɓani ba za a ce sai ka yi kafara ba saboda saɓanin malamai wannan ta babin abin da mura'atul khilaf ba za a ce sai ka yi kafara ba saboda akwai malamai da suka ce za ka iya sha wannan ya ce menene gaskiyar wannan maganar imamul bukhari fatan mutuwa ya yi wa kansa idan haka ne menene aqidan ahlus sunna akan haka imamul bukhari bai yi ma kansa fatan mutuwa ba ya ce Allahumma innal arda baqat alayya bima rahubat faqbidni ilai ya roki Allah kan cewa ya dauki ransa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza adar wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun idan fitina in Allah ka nufi saukar da fitina a cikin bayinka to ka dauki raina kafin wannan fitinar ta sauka fitina ce ta ɓarke a cikin imani yana ganin zai zamanto ta shafe shi akan lafz bil qur'an lafazi da alkur'ani makhluk ne ko ba makhluk ne, abin ya zamanto abin fitina saboda haka ya ce ba inda zai je ya samu watayawa akan aƙida ya kubuta daga fitina don haka ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ransa yayin da mutum ya ga fitina babu laifi mutum ya yi burin mutuwa abinda ba a so kai burin mutuwa saboda tsananin rayuwar duniya tsananin talauci ko rashin lafiya ko masifar iyali ko makamancin wannan amma masifar addini wannan tana ɗaya daga cikin abin da take sanya mutum ya fatan Allah ya ɗauki ransa wannan shine aqidar ahlus sunna akan wannan saboda haka Imam Bukhari bai saba aqidar ahlus sunna ba ah, wannan ya ce zakar dukiya kamar mota idan mutum zai fitar da zakka zai kiyasta hadda motocin mota idan ta hawanka ce ko sun kai nawa in dai na hawanka ne babu zakka a ciki manzo ala sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa alal musulmi fi abdihi wala farasihi sadaka. musulmi ba shi da babu babu sadaka wajiba a kansa a cikin bawansa ko kuma a cikin abin hawansa dokinsa amma idan kana sayan motoci ne ka sayar to wannan sun zama to urudu tijara da haka za ka ɗauki za ka duba ƙimarsu eh, da kuɗin da yake hannunka in lokacin hisab in lokacin fitar da zakka ya yi in sun cika haul sai ka fitar da zakkarsu ta dako wadda kake haya da ita ita wannan wadda kake haya da ita babu zakka a kanta domin tamkar hmm, ta manyan motoci a bisa sahihin magana babu zakka a kanta kuɗin da suka kawo maka na hayar shine za ka biya zakka kamar gidan haya ne gidan haya babu zakka akan gidan haya ta. amma a kan kuɗin hayar da aka baka za ka ba da zakka kuma kuɗin hayar daga ran da aka yi akadin alal misali kun zo kun yi da mutum cewa farkon watan muharram daga nan hayar ta fara amma bai baka kuɗin ba sai bayan wata shida ko sai ma a ƙarshen shekara to idan a cikin dulhijja ya baka to muharram na zuwa sai ka fitar masa da zakka ba za ka ce ai yanzu ka karba ba sai ka jira wata shekarar ta zo domin ka riga tamkar ka mallake shi ne yana hannunsa a matsayin bashi ka gane daga yawon ab haka zalika wanda yake da motoci na haya ran da aka baka ran da kai kwangilar haya alal misali aka ɗauki hayar motar ka kamfani ya ɗauka cewar zai rinka musu aiki to daga ranar da aka yi wannan kontragi tare da kamfanin aka baka 30% ne ko nawa ne aka baka to idan wannan rana ta kewayo idan aka cika maka kudinka na shekara za ka fitar da zakkarsa ba za ka ce sai kudin sun zauna sun za ka yi istiqbalul hau a matsayin almalul mustafa kudi wanda suka shigo sababbi a cikin hannunka ba a'a daga ran da aka yi aka fita amma ita kanta rakabar motar ba za ka fitar mata da zakka ba to ina ganin gaskiya saboda tambayoyi suna da yawa ga kuma saboda wanda suke zuwa daga nesa don su je su samu yin buɗe baki za mu basu in Allah ya ba mu <clears throat> Allah ya ba da iko ko da wajen karatun sira da za a zo a ci gaba da shi in Allah da za mu amsa sauran tambayoyin <clears throat> akwai yan uwanmu da suke zuwa wannan majalisi wanda suka rasa yan uwansu akwai wanda ya rasa mahaifi akwai mutane biyu da suka rasa mahaifansu mata yayin da muke a cikin wannan wata mai albarka sun zo sun sanar kuma tun lokacin da ne alkawarin kan cewa zan sanar da 'yan uwa don mi ma waɗannan marigaya nasu addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kansu da gafara ya sanya aljanna su ya suka su mu kuma Allah ya samu cika da imani akwai sanarwa kamar guda biyu na farko muna da sunan wannan cibiya muke neman a taimakon 'yan uwa wajen wato ɗaukan nauyin waɗanda suka yi mana hidima cikin wannan wata wajen wato kula da tsaron kayan mutane da tsara yadda ake aje motoci da kula da motoci lokacin da ake sallar tahajjud da sallar tarawi da kuma lokacin da ake zuwa karatu wannan 'yan uwa namu sun zo sun yi tabarru'i ba jinga ake da su ba to amma muna so mu kyautata musu don haka muna neman yan uwa abinda wanda ya sauƙaƙa akwai akwatuna malam ismail ka sa akwatuna yawa akwai akwatuna wanda zai iya sanyawa ya sa a cikin akwati wanda kuma yake ganin zai zo ya neman wanda zai bawa zai iya bani ko kuma ya bama ladan malam ismail ya zamanto domin mu muwasati ga 'yan uwanmu su ma mu taimaka musu akan abubuwan da suka yi mana na hidimtawa sun yi ne saboda allah amma sun sadaukar da kai mutane suna zuwa su yi sallah sun ba su zo sun yi sallar ba daga yadda ake tahajjud din nan su ba zo sun yi tahajjud ba to matsayin su kamar matsayin masu ribat ne insha Allah wanda su abin nan masu gadin rundunar sojojin musulmi suna bacci su kuma sun tsaya ba sa bacci saboda su gadin dakarun musulunci to su ma wannan abin da suka yi kwatankwacin wannan ne Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya karba aikin su kuma ya sanya shi a cikin mizanin su sannan abu na biyu akwai wani tsari da aka yi aka shirya ranar biyu ga watan sallah na ga yara da iyalai wanda za a yi a cikin ɗakin taro na wannan cibiya wanda zai zamanto kamar abu ne na bikin idi na musulunci ga yara don a ga yara ya zama kan cewa idi dai an san cewa idi ne kuma yana da alaka da addini abubuwa ne wanda aka tsara na kamar gasa da dan wasan kwaikwayo na musulunci da yan abubuwa waɗanda suke zai taimaka ma yara wajen tarbiyya ya kuma janyo zuciyarsu ya ƙara danƙon zumunci tsakaninsu da cibiyoyin musulunci da masallatai da wuraren ibada don su gane kan cewa hatta ma harkar a biki da farin ciki akwai ta a cikin wuraren ibada da akwai ta a cikin wato samimin addini ba wai kawai sai an je children's park ba ne za a yi wasa wanda za a ɗauka wannan ba shi da wani alaƙa da addini a'a an a cikin masu addinin su ma suna irin nasu wasan wanda yake shari'a ta yadda da shi to akwai yan wanda suka kawo tsari mai kyau wanda suke so su gudanar wanda shi ma wannan yana buƙatar akwai budget ɗinsu da suka yi muna kira ga duk wanda yake sha'awar ya yi musahama ya ba da gudunmawa akan wannan da Allah shi ma ya zo ya sami ko ya same ni ko ya sami ladan malam ismail ko kuma ya sami shugaban kula da harkar da'awa malam muhiddin sunusi a cikin a nan ofis ɗin wannan cibiya gobe a gobe tun daga safe har zuwa sallah azahar da bayan sallah azahar yana da maza Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a hadisi Hassan ya kasance idan sahabbai suka haɗu ba sa raguwa ba sa watsewa sai yayi musu addu'a yayi yi addu'a yayi addu'a sun ce amin da wannan addu'ar wanda hadisi ne da Imam Tirmidhi ya ruwaito ta Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatika zuwa ga karshen ta don haka mashru'i ne musamman ma kuma a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma kuma gashi wannan rana ranar juma'a wannan lokaci ne wanda kuma kamar yadda zo a hadithin abi huraira da abdullahi ibn salam a cikinsa ne sa'ar da allah maɗaukakin sarki yake amsa addu'a take to da ka za mu yi addu'a da ta neman Allah ya albarkace mu da wannan karatu da muka yi gashi kuma majalisi ne wanda yake na karatun alkur'ani da mudarasarsa wanda mala'iku suke sauka a ciki rahama take sauka mala'iku suna kusa da mu za su yi tamini a cikin addu'ar mu za mu yi addu'a da fatan Allah madaukakin sarki ya amsa mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah ka albarkance mu da alkur'ani Allah ka haskaka zukatan mu da alkur'ani Allah ka ba mu albarka alkur'ani Allah ka ka azurta mu da ceton alkur'ani Allah ka sa alkur'ani ya mana jagora ya zuwa ga aljanna Allah ka ka sanya alkur'ani ya kora mu cikin wutar jahannama Allah ka sanya karatun mu ga alkur'ani ya zamanto hujja a gare mu ka ka sanya shi ya zamanto hujja akan mu Allah ka ba mu ikon aiki da alkur'ani Allah ka da zukatanmu da kirazanmu da gabanmu da zukatanmu da 'ya'yanmu da iyalanmu da gidajenmu da dukiyarmu da duk abin da ka bamu da hasken alkur'ani Allah muna roƙon ka bamu ceton azumi Allah ka sanya mu cikin waɗanda suka ka yanta su a cikin wannan wata mai albarka Allah ka sanya mu a cikin waɗanda suka yanta su ka ji kansu ka gafarta musu a cikin wannan wata mai albarka Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu Allah ka shirye mu ka shiri 'ya'yanmu da matayenmu Allah ka ba mu zuriya mai albarka Allah waɗanda ba su da aure a cikinmu Allah ka ba su mataye salihai masu aure kuma Allah ka ba su ikon rike su da yi musu kyakkyawan tarbiyya ta addinin musulunci Allah ka ba mu ingantattun iyali Allah ka ba mu kyakkyawar rayuwa Allah ka ba mu matsayi tare da annaba Allah ka ba mu matsayi da zai kusantar da mu ya zuwa ga annabawanka a cikin aljanna Allah ka ba mu darajar masu Allah ka ba mu darajar masu shahada Allah muna roƙonka dukkan wani abu na alkhairi da muka sani da wanda ba mu sani ba da wanda muka da wanda duk wani bawa naka salihi ko wani annabi na kai roƙe ka Allah muna roƙonka ka bamu ka bamu fiye da abin da muke kauna Allah dukkan wani sharri da muka sani ko ba mu sani ba na farkonsa da na ƙarshensa Allah ka tsirtar da mu daga gare shi Allah muna roƙonka ka bamu lafiya ka bamu imani ka bamu lafiya da zaman lafiya ka inganta imaninmu Allah ka inganta arzikinmu Allah ka yaye talaucinmu Allah tsananin da al'ummarmu take ciki Allah ka yaye shi Allah ka inganta shugabanninmu Allah ka sanya musu adalci a cikin zukatansu da cikin ayyukansu Allah ka sa musu tausayin bayinka a cikin zukatansu Allah ka inganta sirarsu Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka ba mu ingantaccen shugabanci Allah ka ba mu abin da zai gyara shugabanci Allah ka gyara shugabancin kasanmu da shugabancin dukkan hukumomin kasanmu ya rabbal alamin Allah ka saukar da rahamarka a cikinmu Allah ka saukar da rahamarka a cikin wannan ƙasa mu. Allah ka saukar da alkhairai a cikinmu Allah ka ɗauke azaba da tsanani ga barinmu ya rabbal alamin Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu basu sukan su wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu Allah dukkan wata bukata tamu da wadda muka shaida maka da wadda ka santa a cikin zukatanmu Allah ka ba mu. Allah ka ba mu sama da abin da muke kauna daga gare ka Allah ka ba mu sama da abin da muke roƙonka Allah ka inganta imanin mu Allah ka rayar da mu a cikin addinin musulunci Allah ka ɗauki mu face a cikin addinin musulunci Allah ka ba mu riko da sunnan ka, sallallahu alaihi wa sallam, har mutuwar mu Allah ka sa Allah ka azurta mu da mutuwa akan alkitabu was sunna da kuma kalmar shahada ba tare da mun canza ba ba tare da mun fada cikin bid'a ba ya rabbal alamin Allah ka taimaki addininka Allah ka taimaki littafinka da sunnan manzanka sallallahu alaihi wasallam da bayinka mu'mine Allah ka karya karfin kafirci Allah ka karya karfin kafirci Allah ka ba mu masu jihadi rinjaye akan makiyansu Allah ka ba mu musulmi rinjaye akan kafirai Allah ka ba mu musulmi rinjaye akan kafirai Allah ka ɗaukaka kalmar Allah Allah ka ɗaukaka kalmar ka a cikin wannan duniya tamu ya Allah ka biya mu bukatun mu na alkhairi Allah ka yalwata mana arzikin mu Allah kuma ka sanya mana albarka a cikin abin da ka azurta mu ka wadatar da mu daga halal din daga barin haram ka wadatar da mu da falalarka ga barin abin da ka wadatar da mu da falalarka ga barin abin da yake hannun waɗansu mutane ya rabbal alamin اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى اللهم وسل وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين